بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya haɗa mu a wannan safiya mai albarka safiya ta asabar ta kuma goma sha uku ga watan rabi'ul awwal a wannan shekara ta 1439 safiyar da ta yi daidai da biyu ga watan goma sha biyu a shekara ta 2017 miladiya muna karatu a cikin littafin muwatta wallafar imam malik ibn anas riwayar yahya ibn yahya al kuma muna cikin kundi na goma sha bakwai da yake magana a kan abin da ya shafi zakka za mu tashi a babi na ashirin da biyar <clears throat> babi da yake magana kan ushur kuma wani shine darasinmu na ɗari da hamsin da bakwai a babi na ashirin da hudu mun yi magana ne a akan abin da ya shafi jiziya ta ahalil kitabi da kuma majus mun yi darussa uku a ciki sannan a babi na ashirin da biyar babinmu na yau za mu tashi babu ushuri ahli zimma babu ushuri ahli zimma idan aka ce ushur ne jam'i ne na ushur ushur ushur jam'i ne na ushur idan aka ce ushur ne ɗaya bisa goma one tenth ɗaya bisa goma a raba gida goma a ɗauki ɗaya Shi ne ushur inda za a kawo mangoro a ce da guda goma a ce da mutum goma kowa ya ɗauki ɗaiɗai to kowa zai ce ya ɗauki ushiri kowa zai ce ya ɗauki ushiri idan ka an ce fumun ɗaya bisa takwas in ka an ce sudus to a raba gida shida a ɗauki ɗaya haka in ka an ce humus a raba gida biyar a ɗauki ɗaya in ka an ce rubu a raba gida hudu a ɗauki ɗaya in ka an ce fulus a raba gida uku a ɗauki ɗaya wannan one third ɗin shine a fulus kullum da ke ko ɗaya bisa hudu shi shine arrubu to idan aka ce al'ushur ne a raba goma a ɗauki ɗaya na fatan kun fahimci wannan da kyau idan aka ce al'ushur shi ne ire-iren wannan ɗaya bisa goma ɗaya bisa goma ɗaya bisa goma ɗaya bisa goma idan suka sadu sun zama fula kenan su ne ushur ɗaya bisa ɗaya da ake ɗauka a kowace kashi goma so karka ce ushur jam'i ne na ashara ashara goma goma a'a a jami'i na ɗaya bisa goma ɗaya bisa goma ɗaya bisa goma ɗaya bisa goma na fatan mun fahimci wannan da ke wannan kenan sai na gaba shine wannan magana ta usho da muke mun gama magana ne akan abin da shafi jizya idan aka ce jizya shine wani kaso da ba hude ko ba nasare ko ba majusi ko duk wani arni yake bayarwa a lokacin da yake karkashin kulawar musulmai shine abin da yake bayarwa shi a karan kansa ku da ke ko lura da zama da yake yi a ƙasa a gwamnati ta musulunci kuna jira da ke ko shi kuma an yadda ya yi addininsa to shi ne zai ba da jizya shi a karan kansa kenan kuna jina da kyau ɗaya sai na biyu zai ba da haraj a ƙasa da yake nomawa haraj haƙƙi ne na gona ina fata mun yance ne da kyau saboda ai idan aka ci su da yaƙi da su da gonakin nasu duk sun zama ganima ina fatan kun fahimci magana ta da ke ko gonakinsu sun zama gonakin al'ummar musulmi ne saboda an riga an ci wannan inda aka ci su da yaƙi kenan inda aka ci su da yaƙi saboda haka sai a ba su hayar gonakin su noma Abinda suke bayarwa shine kharaj shine kharaj amma malamai sun ƙara ma juna sani idan ba cin su aka yi da yaƙi ba fa sun zo ne sun sallama sun miƙa wuya ba cin su aka yi da yaƙi ba to a nan gonakin nasu suna za su ba da kharaj ko ba za su ba da kharaj ba ma'ana gonakinsu gonakinsu ne ko gonakinsu na al'umma musulmi ne na gwamnati ne ina fatan kun gano nan. to tunda malam bai kawo maganar haraj ba ba za mu shiga maganar haraj ba to abin da nake so ka gane idan ka an ce jizya shine abin da shi karan kansa zai biya kuma wanda zai biya jizya shine wanda yake namiji ba mace ba wanda ya kawo karfi ba karamin yaro ba kullum da ke wanda yake da lafiya ba mara lafiya ba ba na kasashe ba gurgu da makaho duk ba sa biyan jizya guragu da makafi duk ba sa biyan jizya a ka'ida na musulunci hakan nan babban rahi fasto fada da yake cikin cocinsa yake ibada ba zai biya jizya ba zai biya kenan ina fatan kuma duk wani a tsari na musulunci kenan so in ka fahimci jizya shine abin da ahlul kitabu zai biya shi a karan kansa wannan kuma jizya kowace shekara sau daya jizya kowace shekara sau daya haraj abin da za a biya na gona shi kuma kowace kowane noma sau daya kowane noma sau daya kamar an yi noman damuna za a fitar da shi in kuma an sake yin noman rani za a fitar da shi kowane noma kowane noma kowane noma ina fatan mun gane mun gane wannan da kyau mun samu nawa kenan biyu sai na uku shine ushur jami'i na ushur shi kuma ushur na kasuwanci ne ushur na kasuwanci ne kasuwanci da yake yi ya dauka daga wannan kasa zuwa wannan kasa daga wannan gari zuwa wannan gari in ga an ce zai ba da ushuri ma'ana zai ba da wannan haraji na abin da ya shafi kayan kasuwanci don shi baya zakar kuɗi baya zakar amfanin gona saboda musulmi ne yake zakka shi kuma ba musulmi ba ne saboda haka ba zai zakar kuɗi ba ko ya yi zakar kuɗi allah ba karba zai yi ba tunda musulunci ake buƙatar ya yi kuma shi bai yadda da musulunci ba sai biya ocean hakan nan ko ya yi zakar gona allah ba zai karɓa ba don abin da ake buƙata shine imani faman ya malmina salihati wa huwa mu'minun fala kufrana bi sa'ihi wa inna lahu katibun to saboda haka tunda ba musulmai ba ne suna zaune a ƙasashe na musulmai kuna ji da kyau ko za su ba da jizya su a karan kansu maza kenan banda mata manya banda yara ƙanana a mazan ma ɗaya kenan za su ba da haraj na amfanin gona da na gona da suka noma tunda ba sa zakar amfanin gona yanzu kuma za su ba da ushiri na business na kasuwanci da suka yi kuna da kyau ko na kasuwanci da suka yi to shi tunda na kasuwanci da suka yi ne za mu shiga babin kasuwanci za mu shiga babin ushuri din sai mu ji a tsarin yake a kai sai kuma abin da ya shafi mun faɗi jizya mun faɗi haraj mun faɗi ushuri sai malam ya ce babu ushuri ahli zimma babu ushuri ahli zimma ahli zimma su ne a darasin da ya wuce mun kasafta mana waɗanda ba musulmai ba gida uku akwai zimmiyu ɗaya akwai mu'ahad biyu akwai harbi uku maimaita zimmiyu mu'ahad da harbi idan aka ce zimmiyu kafirin amana kenan da hausa idan aka ce zimmiyu shine wanda ba musulmi ba da yake ɗan ƙasa a ƙasashen musulmi wanda ba musulmi ba muna ji da kyau ko da yake ɗan ƙasa a ƙasashen musulmi ba shi da wata ƙasar wacce ba wannan ba amma ƙasar ta musulunci ce amma shi kuma ba musulmi ba ne sai ya yadda da bin ƙa'idojin ƙasar to yanzu ya zama ya zama ɗaya sai na biyu mu'ahad mu'ahad wanda ba musulmi ba ne yake zaune a ƙasar musulmi wanda kuma ba ɗan ƙasa ba shi ba ɗan ƙasa ba ne ya dai zo hada-hada kasuwanci ko su business ko karatu ko dai wasu abubuwa a ƙasar musulmi amma shi ba ɗan ƙasar ba ne mana yana da yana da ƙasarsa daga can ƙasar shi ya taso ya zo ƙasar musulmi yanzu wannan shi ne mu'ahad karka ce mu'ahid kai ne mu'ahid kai da kai alkawari da shi shi din shi ne mu'ahad sai wanne kuma harbiyu shi kuma wannan kawai yaƙi ne tsakani ba musulmi ba ne ba kuma ƙasar musulmi yake ba kullum da ke ko ba musulmi ba ne ba kuma a ƙasar musulmi yake ba kawai dai yana neman sa'a ku kuna neman sa'a shi a yaushe idan yaƙi ya balle za a iya cewa dama an daɗe ana sa hasashe to shi shine harbi ba ji harbu a ciki ba to an ka lura dukkan su ukun ba musulmi ba ne zimiyu ba musulmi ba ne mu'ahad ba musulmi ba ne harbiyu ba musulmi ba ne ukun ba musulmi ba ne amma hukunce su kuma ya sha bamban ina fata mun fahimci magana to haka da ya ce babu ushuri ahli zimma kaga yanzu yana magana ne akan ahli zimma ba akan mu'ahad ba ba kuma akan harbiyun ba kuma mun ce zimmiyu shine uh-huh, kafirin amana wai kafirin amana shine wanda ba musulmi ba da yake zaune a ƙasar musulmi a matsayin ɗan ƙasa a matsayin dan kasa ba wai a matsayin ya zo cirani ko ya zo neman kuɗi ko ya zo karatu ko ya zo kaza ko ya zo kaza ba a a matsayin dan kasa ne ba shi da wata kasar da ba wannan ba barin karanta mana kaɗan daga cikin amanar da aka taɓa yi da su a cikin abin nan ahkamu ahli zimma kun na karanta mana cewar al-imam ibn qayyim yana da littafi ahkamu ahli zimma zunzurutun fasali kadai fasali 279 yayi a ciki fasali na ɗaya fasali na biyu fasali na uku fasali na hudu fasali 279 ne a cikin littafin da yi bayani akan hukunce-hukunce a halin zimma kasan ba karamin magana ba ce hukunce-hukuncensu na su mazansu da matansu da maza da auratayyar da ke tsakaninsu idan suka idan mutum ne ya musulunta ya za a yi da matan shi zai zaɓa nawa hudu kullum da ke ko to idan gaba ɗaya suka ce su musulunta fa lokaci guda to idan gaba ɗaya suka ce ba su musulunta ba fa ‘ya'yansu mai hukuncinsu ‘ya'yansu mai hukuncinsu 'ya'yan da suke ciki ba a haife su ba mai hukuncinsu amma mu rana tsaka sai ga mutum ya tsaya yana ta ba da fitawa yana ta kaza ya shiga nan ya fita nan ya shiga nan ya fita nan ga shurutul umariya ya ce bismillahir rahmanir rahim zikiru shurutul umariya wa ahkamu hawa mawjibatuha zikiru shuruti al umariya sharuɗa na sayyidina umar sharuɗa na sayyidina umar da hukunce-hukunce wannan sharuɗa ɗin da kuma abin da sharuɗan suka ƙunsa da zartar da su ƙala abdullahi bin imam ahmad haddasani abu sharhabiyar alhimsi isa bin khalid annahu qal haddasani ammi abu yaman wa abu mughira qala akhbarana isma'il bin ayyashin qal haddasana ghayr wahid min ahli ilmi annahum qalu abdullahi bin imam ahmad abdullahi dan imam ahmad ibn hanbal shine yace haddasani abu sharhabil shine abu sharhabil ya karantar da ya karantar da ni wannan alhimsi mutumin kasar hims wanda a turanci ake karanta homs kasar siriya kenan da suka ta gargaza da ita Allah ya tsare shine isa bin khalid shine isa dan khalid shine abu sharhabil yace haddasani ammi abin nan baffa na ya karantar da ni shine abul yaman shine abul yaman wa abul mughira da abul mughira malaman biyu kenan qala suka ce akhbarana isma'il ibn ayyash isma'il ibn ayyash ya karantar da mu annahu qal ya ce haddathana ghairu wahid min ahli ilmi mutane malamai masu tarin yawa sun karantar da mu annahum qalu sun ce kataba ahlul jazira mutanen tsibirin nan sun rubuta wasiƙa ila abdurrahman bin ghana zuwa ga abdurrahman dan ghana shi abdurrahman dan ghanam shine wakilin umar ibn khattab shine gwamnan umar ibn khattab a wannan wuri sai suka rubuto mishi wasiƙa kaga shi za su rubuto wasiƙa shi kuma sai ya fi wani ɗin wasiƙar zuwa ga umar ibn khattab yasa kaga a cikin shari aka ci shurutul umariya sharuɗa sai na umar duk da gwamnan shi suka rubuto su kuma gwamnan sai ya yi indozin nata zuwa sama ga abin da wasiƙa ta ce ta ce inna hina qadamta biladana talabna ilayka al-amana li anfusina wa ahli millatina ala an sharatna laka ala anfusina alla hudisa fi madinatina kanisatan wala fi wala fi ma hawlaha diran wala qillaya wala sawma tarahib wala sawma atarahib wala nujaddida ma khariba min kanaisina wala ma kana minha fi khutat al-muslimin وألا نمنع كنائسنا من المسلمين أن ينزلوها في الليل والنهار وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل ولا نؤي فيها ولا في منازلنا جاسوسا وألا نكتم غشا للمسلمين وأن نضرب بقواسينا وأن نضرب بنواكيسنا بنواقيسنا إلا ضربا خفيا في جوف كنائسنا ولا نظهر عليها صليبا ولا ترفع أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في كنائسنا فيما يحضره المسلمون وألا نخرج صليبا في ولا كتابا في سوق المسلمين ولا نخرج بعوثا قال والبعوث يجتمعون كما يخرج المسلمون يوم الأضحى والفطر ولا شعانين ولا نرفع أصواتنا مع موتانا ولا نظهر النيران معهم في أسواق المسلمين وألا نجاوزهم وألا نجاورهم بالخنازير ولا ببيع الخمور ولا نظهر شركا ولا نغ... ولا نرغب في ديننا ولا ندعو إليه أحدا ولا نتخذ شيئا من الرقيق الذي جرت عليه سهام المسلمين وألا نمنع أحدا من أق... وألا نمنع أحدا من أقر... من أقربائنا أرادوا الدخول في الإسلام وأن نلزم زينا حيث ما كنا وألا نتشبه بالمسلمين في لبس القلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ولا في مراكبهم ولا نتكلم بكلامهم ولا نكتني بكناهم وأن نجزى مقادم رؤوسنا ولا نفرق نواصينا ونشد, الزن... ز... ونشد الزنانير على أوساطنا وأن ننكش وألا وألا ننكش خواتمنا بالعربية ولا نركب السروج ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا نحمله ولا ولا نقلد ولا نتقلد السيوف وأن نوقر المسلمين في مجالسهم ونرشدهم الطريق ونقوم لهم عن المجالس إن أرادوا الجلوس ولا نطلع عليهم في مناسلهم ولا نعلم أولادنا القرآن ولا نشارك أحد منا مسلما في تجارة إلا أن يكون إلى المسلم أمن التجارة وأن نضيف كل مسلم عابر سبيل ثلاثة أيام ونطعمه من أوساط ما نجد ضمنا لك ذلك على أنفسنا وذرارينا وأزواجنا ومساكننا وإن نحن غيرنا أو خالفنا عما شرطنا على أنفسنا وقبلنا الأمان عليه فلا ذمة لنا وقد حل لك منا ما يحل لأهل المعاندة والشقاق وانا اتتي وسيكر اي بس ينفسر ابا suka ce da abdulrahman bin ghana ga abin da wasiƙa ta kunsa suka ce inna lalle mu hina kadimta biladana lokacin da ka zo garinmu ka zo ƙasashenmu ya je ziyara aiki kenan talabna ilaikal aman mun nemi aminci mun nemi zaman lafiya daga gare ka li'anfusina ga karan kawunanmu ɗaya kenan wa ahali millatina da kuma masu bin addininsu kullum da ke ku da kuma masu bin addininsu ala an na sharaɗina laka ala anfusina akan mu mun sanya maka sharaɗi suke yake ce da yake ce da abdurrahman bin ghana ce da abdurrahman ibn ghana su ga abin da wasiƙa ta lokacin da ka zo garinmu mun kulle yarjejeniyar zaman lafiya za mu kasance tare da ku kuma za a kula ga karanka kuma masu bin addini irin nasu ga sharaɗin ku dinga kirgawa abu na farko allah nuhu fi madinatina kanisata. kada mu gina wata sabuwar coci a garinmu kada mu gina wata sabuwar coci a garin a ƙasar da muke shari'in na nauke ɗaya shari'i na biyu wala fi ma haula hadiran wala ƙillaya hakan nan ƙauyukan garin kada mu gina diran shine gidan fasto ka dubi ginin gidajensu daban-daban yadda ake ginin gidajen ai daban ne za ga ginin gidajensu ya yi kama da gidajen coci ina fata mun fahimci wannan da kyau za ga yadda ake shaf din gidan da yadda ake mashi rufi a fakaici za ga ba shine jama'ar gari suka saba yin gidajensu ba wala qillaya qillaya kuma shine wani tudu da ake yin shi a cikin dir kullum da ke ko shi dir din gidan fasto din haka coci daban gidan fasto daban to gidan fasto akwai daki da ake yi na inda yake taron baki kullum da ke ko mai ta kilaya wani wuri ne da ake yin shi a sama a gidan fasto din ba wanda yake shiga sai shi nan ba a shiga na yake gani yana shiga yana bauta ma wanda yake yi yake da abubuwan sana so ba kowa ke shiga wurin ba to duka sun ce ba za su yi ba ba za su gina sabuwar coci ba daya a gefen garin ba za su gina diran ba ba za kuma su gina kyallaya ba wala sauma ata rahim haka nan ba za su je wajen gari su je su yi bukka ta wani fasto ba ta wani fada ba duk ba za su yi wannan ba nau kenan wala nu jaddida ma khariba min kana isina coci cocinmu ko coci cocinsu da ta lalace ta rushe ba za su gyara ta ba wacce ta rushe ba za su gyara ba wala ma kana mina fi khutatil muslimin hakan nan duk cocin da ta kasance a manyan hanyoyin musulmai ba za a gyara ta ba wannan ta da kenan ba sabuwa dama asali ba za a yi sabuwa ba wa Allah namna'aka na isna minal muslimina kuma ba za mu hana cocin cocinmu ba ko ba za su hana cocin cocinsu ba na musulmai an yanzu luha fileli wa nahar idan musulmai sun zo za su wuce suka nemi fakewa su zauna a ciki da rana ko da daddare har gari ya waye su wuce ba ku ba a yi haka a masallaci ko ba a fakewa a cikin masallaci ce za a yada zango a cikin masallaci daga kayayyaki ai ba a yi wannan sai da a yi a wani wuri wa an nuwasiya abuwa buhalil marrati wa bin sabil za mu buɗe ƙofofinta ga mara masu wucewa da suka nemi su ɗan tsaya wa sabil da kuma matafiyi da ya nemi ya ɗanyi kwana biyu ɗaya ko biyu wala nu'uyi fiha kuma ba za mu taɓa ba da mafaka ba a cikin coci ɗin in ji su wala fi manazilina haka nan ba za mu taɓa ba da mafaka ba a gidajenmu jasusan wani ɗan leƙen asiri jasus ba za mu taɓa ba da mafaka ga wani ɗan leƙen asiri ba wa Allah naktuma ghishya lil musulmi hakan nan ba za mu taɓa ɓoye wani algus ga musulmi ba za mu bayyana abubuwa a fili zahiri duk wani abin da yake algus ne ba za mu yi shi ba ga musulmai wa Allah naturiba bi sina. kuma ba za mu taɓa kaɗa ƙararrawa ba ina fatan ku yanzu abin ya sun daina yanzu ko sai gaji suna buga kararrawa da asuba suka ce ba za mu buga kararrawa ba illa torbanan hafiyan sai bugun da yake kaɗan a hankali fi jofi kana isina a cikin cocin kawai nan za a babbaga a babbaga a babbaga amma dai a waje hannun waje ba za su yi wala nuzhira alaiha saliban ba za suka ce ba za su sanya abu na cross ba a kan coci kan coci ba za a sami cross ba kun lura da ke ko wanda ke dama shi ne alama da ke nuna wannan coci ne wala turfa aswatu na fi sala suka ce ba za su daga muryarsu ba lokacin da suke tafi ko za ka fasara da sallah da Allah ta'ala ce ma kana salatu min dal baiti illa muka'an wa tasdiya lokacin ma kenan da suke cewa sallah suke sun ce ba su daga murya ba lokacin da suke ibada walil qira'a haka nan ba za su daga murya ba in suna karatu fi kana isina a cikin cocin ba za su daga murya ba fi ma ya hadurhul muslimun a inda musulmi suke kusa don kada idame su wa Allah nukhri da saliban kuma suka ce sun yi alkawari ba za su fitar da cross ba wala kitaban haka nan ba za su fitar da wani littafi ba fi suƙil muslimin a kasuwar musulmi ba za su taba kai bible ana saiwa a kasuwar musulmi ba ba za su kai cross ana saiwa a kasuwar musulmi ba babu suka ce wa Allah na huruja ba'usan suka ce ba za su fita fita ta ba'us ba wani biki ne suke yi na ba'us kamar yadda kaga musulmai suna bikin babbar sallah da karamar sallah haka su ma suke yin wannan bikin wannan idi ne na nasara yace yaqau yawm al-ahad as-sabiq li fasahi wasu dai a ayat nasu ne wai ana yi ne domin murnar cewar annabi isa ya shiga baitul maqdis wasu a ayat din ma bai zo kiristocin nan wuraren ba watakila bayani ya zo nan gaba kanan insha Allah ta'ala suka ce ba za su yi wannan fitar ba domin yin wannan fitar alama ce ta suna da ƙarfi a garin so za su fita ba idan kawai dai su tattare dai a cocin ne wannan ita ce kaza kaza kaza wala sha'anin hakan nan ba za su fita sha'anin ba na ba'uth shine fita kamar yadda musulmi suke fita roƙon ruwa a za fita suka ba fita wajen gari ake yi ba to su ma idan ire wani ba za su fita ba za su yi ne a cikin cocinsu shi sha'anin ne bukin da suke na cewa annabi isa alaihi salatu wasalam ya shiga baitul maqdis duk ba za su yi wannan ba suka ce wala narfa wala narfa aswatina ma mautana suka ce ba za su daga murya ba in an musu mutuwa ba za su daga murya ba idan an musu mutuwa kawai dai za su je abin nan suka ce wala nuzhiran niran ma'ahum fi aswaqil musulmi suka ce ba za su kawo wuta ba a kasuwannin musulmi su kunna kendir duk ba za su yi wannan ba suka ce wa Allah nujawirahum bil khanazir ba za mu makwabtaka da su ba da alhanzar alade za su zama inda za su yi harka aladen su za su wuce can wajen gari can wani wuri za su je su su yi hada-hada aladen su su yanka can su a can su yi harkokinsu a can ba za su zo kusa da musulmi su yi ba wannan fasu suke rubuta wala bi bai'il khumur hakan nan ba za su yi da giya a kusa da musulmi ba su hada hada giya a kusa da musulmi ba za su je can ungurmin daji mashaya can za su je su suka ce wala nuzhira shirka duk wani abin da yake shirka ne ba za su bayyana shi ba kenan za su yi kayan su amma ba za su bayyana ba wala nuraghiba fi dinina suka ce ba za su kwadaitar da kowa ya zo ya addinin su ba ba za su yi bishara ba wala nad'u ilaihi ahadan ba za su kira kowa ya zo ya addinin su ba wala nattakhidhu shay'an min ar-raqiqi suka ce ba za su sayi wani bawa ba allazi jarat alaihi sahamul muslimin wanda yake akwai alamar musulmai a tare da shi duk wani bawa da aka mai alama ce wannan alama ta musulmai ce to ba su sayi shi ba wa Allah namna ahadun min aqaribina aradu dukhula bil islam kuma ba za su hana wani dangin su da in nufin shiga musulunci ba su hana shi ba wani dan uwansu da yake so ya shiga musulunci ba su hana shi shiga musulunci ba wa an nalzama zayyana haithu ma kunna suka ce za mu lizimci shigar mu duk inda muke dressing ɗinsu shi za su yi ba za su yi dressing din musulmi ba aka shi kenan yau sai musulman ne suke suka ce ba za su yi shiga ta musulmi ba suka ce wa Allah na tashabbaha bil musulmi ba za mu taɓa ciniya da musulmi ba fi lubusul kalansuwa a wurin sanya hula ya suke sanya hulansu ba ku ga wata ƙanƙanuwa ba ce a can tsakiya a tsakiyar kai kun lura da ke ko ɗaya eh, nan wala imama haka nan a rawani ban fahimci wannan ba sai na ga kirisosin kasar habasha suna bukukuwansu na kiristanci na abin nan na kirsimeti a cikin watan april suke yi wajen april march april nan suke yin kirsimeti wata sabuwa kuma kenan ko suka ce suka ce kalar kalar yadin da za su ɗinka na su yi rawani da shi kala iri kaza ne mai ruwan toka kullum da ke ku yana da ratsin tsanwa haka kamar bangon abin nan saman masallaci ne wani kala ne milk ɗin ba sosai ba da ratsin hoda abin nan kamar hoda kamar toka haka shine kalar yadin da za su yi rawanin da shi sannan in sun tahi sa rawanin kuma ga irin yadda za su sa rawanin shi yasa mutum zai sa rawani ya yi kokarin ya gaya zai sa don kada ya sa irin na kiristoci sai da na ga kiristocin habasha sai na tana na ga fahimci lalle ilalla da lokacin da muke karatu da muhammad muhtar shankiti a masallacin manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mana bayanin yadda kiristoci suke sa rawaninsu idan umar bin khattab ya ce su haka suke sawa sosai da na kallaci wannan na kiristocin habasha yadda suka sa rawani din subhanallah zai baka mamaki sosai da sosai rawani sosai amma kuma yadda suka saba haka musulmai galibi suke sawa ba almin da inda zaka sa rawani ka koyi yadda ake sawa dan kada mutum ya sa na irin na kiristoci eh da ko wala na alai haka nan takalma takalman su irin su daban wala farka sha'rin hakan nan yadda za su saki gashin kansu yadda za su sa gashin za su saki gashin kai ba za su saki gashin kai haka ya lolo ba wala fi marakibihim hakan na a abin hawa nasu daban na musulmai daban ai za ga hatta maguzawa yadda suke goyo daban yadda musulmai suke goyo daban duk wanda ya ga yadda maguzawa suke za ga yadda suke goyo a ba. a babur haka za ga daban ne wala na takallamu bi kalamihim ba za mu yi magana irin magana musulmai ba kware kuwa duk wata magana da salo irin na musulmi ba za mu yi haka ba wala naktani bi kunahu ba za mu yi alkunya da alkunyarsu ba ba za mu sa suna irin nasu ba abdullahi abdurrahman duk ba za mu sa wannan sunan ba wa an nujazza maqadima ru'usina kuma za su yi tukku a goshinsu in sun yi aski ya kenan eh eh nan nan ko suka ci haka za su yi eh kace me pump kenan ko punk kuna ji ku kuke yi me suke kiran da shi ba sai ne tukku ba wannan aski na ashe na kiristoci ne suka ce shi za su yi <laughs> eh kai wala na wasina ba suka ce ba za su raba gashin kansu ba ba za su raba gashin kansu ba suka ce wani shuddu zananir za su daura janjami za su ɗaura jinjiri shi ne wannan farin abin da suke sawa idan idan fasto ya sa ya sa doguwar farar rigar nan to sai ya ɗora janjami domin farar riga ta musulmai ce kuma ga sun ce ba za su yi shiga irin ta musulmai to in ya sa sai ya ɗora janjami zai ɗora shi ya raba cikin shi biyu sosai kuna jina da kyau ko ko ya hau kan abin hawa ba zai rufe shi ba ko ya kaya nawa zai sa zai sa amma in ya gama zai ɗora janjamin nan a tsakiyarsa eh? ba mu zagayen maulidi za a tafi je ga za ka ga sosan sashi a duk masu zagayen maulidin nan duk za ka gansu sun daddaura janjami a ciki a tsakiyar cikinsu eh a ya fara ishuwa nan garin eh za ka ga shi shiya suna sa da shi gurbin ɗin yan a dama yi duk aha ka ji sabon magana ko duk za ka suka za su sanya janjami a kugun su wala nun kishin khawatima na bil arabiya suka ce ba za su sa abin nan zoben su da larabci ba ba su mai rubutu larabci ba suka ce wala nar kaba surut haka dai suka dinga sharuɗa wala na takhidha shay'an min sila suka ce ba za su ɗauki makami ba ba za su ɓoye makami ba wala na hamilu ba za su rike ba wala na da siyo suka ce ba su rataye takobi ba ba su ba makami la a gida wala a jiki wala a coci ba za su riƙe makami ba wa an waƙirar musulmi na fi majalisin suka ce za mu girma musulmi a inda suke wani rushe da kuma tsari in musulmi ya zo yana neman hanya za mu nuna mai hanya take daidai yana neman hanya zuwa wuri kaza za mu nuna mashi wani kuma lahum anil majalis in aradul julus in musulmi za su zauna za mu tashi mu ba su abin zama su zauna wala na tsali alayhim fi manazilihim ba za mu hau wani wuri mu dinga leƙa ma al'umma musulmi gidajensu ba ko mu leƙa gida ko ta sama ko ta ƙasa duk ba zai haka ba wala nu'allima auladan alquran ba za mu koya ma ƴaƴan mu qur'ani ba in ji kiristoci su ce ba su koya ma ƴaƴan su qur'ani ba eh mana ba littafi mai tsarki bane wala yusharika ahadun minna musliman fi tijara ba wani daga cikin su da zai zo ya tarayya da musulmi a wurin kasuwanci sai 'yan musulmi ya fita sai ya gama komai sannan zai zo ya shiga illa an yi kuna illal musulmi amru tijara al'amarin kasuwanci gaba ɗaya na hannun musulmi kullum da ke ko sarkin kasuwa za a naɗa musulmi za a naɗa don shi ya san halas ya san haram ko shugaban 'yan kasuwa za a naɗa na kasuwa ka za musulmi za a naɗa don shi ya san halas ya san haram haka suka bada suka ce wa annu kullum musulmi na abir sabili ta ayyami kuma za su ɗauki bakoncin kowanne mutum musulmi na tsawon kwana uku wani tu'imhu za mu ce da shi min ausati manajir tsakatsakin abin da muka samu wannan su ne sharuɗa suka ce domin na laka haza zalik mun amince maka da wannan ala fusina akan a kula da rayukanmu wa zararina da zuriyarmu wa azwajina da matanmu wa masakinina da matsugunanmu wa in na hannu gayyarna in mu muka canza au khalafna ko muka saba amma sharutuna ala fusina wannan abin da muke makawunan mu sharaɗi wa qabilnal amana alai muka karɓi kuma yarjejeniyar zaman lafiya a muka zo muka saba falazim matalana to babu alƙawari a kanmu wa qad halalaka minna ma yahullu li ahli mu'anada wa shaqa duk abin da ya cancanta a yan tawaye a yi mabarnata ya halatta a musu kun ji dogoro sai ko sai aika musu na umar ita sai na umar ya ƙara waɗansu shuru a kai sai ya buga stan eh? su suka rubuta da kansu wannan su suka rubuta wannan sharaɗin da kansu ba wai tilasta su aka yi ba kulwar da kyau su suka rubuta wannan sharaɗin da karan kansu ba sa su aka yi ba eh? ah, ba masu hankalin cikinsu za a sa su yi rubutun ba masu hankalin cikinsu za a sa su yi rubutu su ne suka rubuta wannan suka rubuta sai umar bin khattab ya kakkara wasu a kai sai ya ce sai kuma a ci gaba to alhin da wannan kaɗan kenan daga cikin ahalin zimma kaɗan kenan daga cikin shuru na ahalin zimma ku lura daga cikin daga ciki ba za su yi askin na mai tukku a gaba ba za su ɗaura janjami kaga shine yana cikin gadon da aka bar wa ragowar mulkin mallaka ko da aka bari da na turawan birtaniya da yake kirisoci ne ba ga da suka gada da suka bawa duk ƙasa da suka shiga ba sai an ɗaura ƙugu duk lokacin da zai occasion haka قال رحمه الله باب أشور أهل الذمة باب أشور أهل الذمة باب الذي مغانا كان أشري na ahli yanzu mun san soyayya ahalin sima din ko kuma mun ji shuruɗin da suka rubuta shi in an amin suka ce sun amince da wannan yan suna neman amincewa shi coci kun mun yi magana a darasin da ya wuce wani yi tambaya akan coci a za a gina coci ko ba za a gina coci ba kun ga nassi ma yanzu ba za su gina sabuwar coci ba wacce ta lalace ba za su tada ita ba mana ɗan ƙarin na musulmi ne قال باب أشور أهل الذمة إمام مالك ابن أنس يما غنر أشور أهل الذمة قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت نصف العشر يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة ويأخذ من القطنية العشر قال حدثني يحيى عن مالك عبيد الله بن يحيى الليثي يجي حدثني يحيى عن مالك يجي يحيى ابن يحيى الليثي المصمودي يا كرنت دني وانا دغ مالك ابن انس يا رس اشكرا تدري يحيى ابن يحيى الليثي يا رس اشكرا تدري ta 234 an malik daga malik ibn anas imamu la'imma imamu dar al-hijra ya rasu shekara ta 179 an ibn shahabin daga ibn shahab muhammad ibn muslim az-zuhri ya rasu shekara ta 125 an salim bin abdallah daga salim dan abdallah an abihi daga babansa shine abdullahi ibn umar anna umar ya abdullahi ibn umar ya rasu ah, shekara ta 73 anna umar bin khattab lalle umar bin khattab wanda ya rasu aka kashe shi a shekara ta 23 kana ya akhufu min annabt ya kasance yana karba daga kiristoci shine annab sune annabt yana karba a hannunsu min al-hinta na alkama da suka kawo wa zait da mai da suka kawo nisfal ushir yana karban nisfin ushiri ushiri shine ɗaya bisa goma a ɗauki ɗaya kenan ko to a raba shi biyu shine nisful ushur ɗaya bisa ashirin kenan ɗaya bisa ashirin kenan yanzu ka ɗauki lemu ku lura da kyau ko ƙwaya goma sai ka ba wani ɗaya me ka ba shi ushur ku lura da kyau ko ka ba shi ɗaya ka ba shi ushur wannan lemon guda ɗaya sai ka tsaga shi biyu sai ka ba shi tsagi ɗaya ka ba shi nawa nisful ushur ka ba shi nisful ushur rabin daya rabin ushuri to wannan da ka raba leman gida biyu haka a sai kuma ka raba shi haka ya zama lebatu nau kenan hudu in aka ɗauki lebatu daya an ɗauki na rubu'ul ushur kenan rubu'una al'ushur to ya kasance umar bin khattab yana karɓan nisful ushur rabin ɗaya bisa hudu ma'ana ɗaya bisa ashirin kenan ɗaya bisa ashirin min alhinta na al alkama wazzaiti da mai duk ɗan kasuwa da yake kirista da iyo fatauci ya so kaya ya kawo makka ko ya kawo madina to ɗaya bisa ashirin za a karba shine tax ɗin ɗaya bisa ashirin za a karba ina fatan kun fahimci wannan da kyau za ka yi mamaki an ce da ya kawo maka ko madina ka ce to ai maka da madina wanda ba musulmi bai shiga eh mana haka ne ai kasuwar ai ba a yi ta cikin harami ba irin kasuwar da za ta haɗa kowa da kowa sai a yi ta wajen harami to da dama abin da aka hana shine fala ya karbul masjid al-harama ba da amim haza al-masjid al-haram shine daga wuri kaza zuwa wuri kaza shine harami daga wuri kaza zuwa wuri kaza to sai a yi kasuwar wajen wurin to sai zamana da musulmi da wanda ba musulmi ba za su iya cin kasuwar amma kasuwar cikin harami wannan sai musulmi ina fata mun gane a makka ko a madina za ka kana dab da shiga makka za a nuna gashi hanyar waɗanda ba musulmi ba ko za ka shiga makka za haka za ka shiga madina haka a babban gida ga katon allo an rubuta shi hanyar waɗanda ba musulmi ba shi ne dole ne su zaga su wuce shi ne bypass su kenan kuma haka yake haka ubangiji hana wata ya faɗa ya yaqrabul masjidal harama ba'da amina to aka kasuwannin sai a yi su wajen harami aka yi su wajen harami shi kenan to su harajin da za a karba a wurinsu duk wanda ya kawo mai ko ya kawo alkama ko shinkafa ko duk abin da ke da alaka da abinci za a karba nawa nisful ushir daya bisa ashirin saboda me aka ce ɗaya bisa ashirin ba a ce ɗaya bisa goma ba yuridu bi zalika abinda umar bin khattab yake nufi an ya kufur alhamlu ila madina cewar a dinga kawo abincin maka madina sosai da sosai domin rage tax yana sa mutane su kawo kaya wa ya akhudhu min alqutaniya amma kayayyaki na alqutaniya ba abinci ba yana karban al'ushur ɗaya bisa goma lura abinda ba abinci ba ɗaya bisa goma abinda yake abinci ɗaya bisa ashirin haka za a karba na asalin dukiyar gaba shine tax din da za a karba to haka kenan wannan sai ga yan kasuwa suna ci a to tun daga wanda tax din yake da sauki bari a kawo to kuma gargwade da aka kawo abinci da yawa gargwade da farashi zai sauka gargwade da farashin abincin zai sauka قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه قال كنا غلاما عاملا مع عبد الله بن عتبة بن مسعود على سوق في زمان عمر بن الخطاب فكنا نأخذ من النبط العشر قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد السائب بن يزيد أنه قال شيء السائب بن يزيد يجي kunna gulaman mun kasance samari yara kuntu gulaman na kasance yaro amilan ina yin aiki ne ma abdullahi bin utuba bin mas'ud tare da abdullahi dan utuba utuba dan mas'ud kullum da yake ko tare da abdullahi dan utuba utuba dan mas'ud shi wannan utuba bin mas'ud dan uwa ne na abdullahi bin mas'ud dan uwa ne na abdullahi bin mas'ud kenan wannan abdullahi din da yake a wurin abdullahi ibn mas'ud shi abdullahi bin mas'ud abdullahi bin utuba bin mas'ud wannan kenan ya rasu bayan shekara ta 70 da hijira ce kuntu gulaman na kasance karamin yaro shi in ji asa'id ibu ne zai in ji asa'id Ibu ne zai. ya ce ya kasance yaro ne amilan da yake yin aiki ma abdullahi bin utuba bin mas'ud tare da abdullahi bin utuba bin mas'ud suna yin aiki ne a suqil madina a kasuwar madina babbar kasuwar madina a nan suke aikinsu fi zamanin umar bin khattab a zamanin umar ibn khattab yana shi abdullahi bin yazid yana cikin ma'aikata karkashin abdullahi bin utuba bin mas'ud saboda ai kaga kusan kowanne za ga da jama'a shi kowanne ma'aikaci a kowanne da yake abin nan head din su ana shi yana karkashin yana division din abdullahi bin utuba bin mas'ud a kasuwar madina fi zamani umar ibn khattab a zamanin umar ibn khattab yace fa kunna na min an-nabti al sai muka kasance muna karban al-ushr ɗaya bisa goma na a hannun kiristoci idan sun kawo kaya na tax kenan na juzi na ushur kenan kullum da ke ko to yanzu ya hada can ya ce nisful ushur nan kuma ya ce al nan suna karɓan ɗaya bisa goma a abin da ba abinci ba abin da aka kawo na kasuwanci da ba abinci ba shi sai a karɓi al'ushir amma abin da aka kawo a matsayin abinci sai a karɓi nusu al'ushir قال وحدثني عن مالك أنه سأل بن umar على أي وجه كان يأخذ عمر بن الخطاب من النبت العشر فقال ابن شهاب كان ذلك يؤخذ منهم في الجاهلية فألزمهم ذلك عمر yanzu wannan ushir da ake karɓa nasu shi mai matsayinsa shi ne ya ce ne an malikin anna shi malik ibn anas sa'ala bin shihabin ya tambayi malaminsa shi ne ibn shihab muhammad ibn muslim al zuhri ya ce ala ayyi wajihin kana ya akhudhu umar bin khattab min an-nabti al-ushar akan da wanne dalili me yasa umar ibn khattab yake karban ɗaya bisa goma a hannun waɗanda ba musulmai ba idan sun kawo kaya kuna ji da ke ko me dalilin shi faƙal ibn shihab sai ibn shihab ya ce malamin malik kenan ya ce kana zalika yi ukhafu minhum fil jahiliya ai tun a zamanin jahiliya ana karba a hannunsu su kiristoci in sun kawo kaya su waɗanda ba ba addinin su ɗaya ba in sun kawo kaya ana karba a hannunsu ana karban ushiri a hannunsu fa zama zalika umar sai umar bin khattab ya tabbata musu da haka ya za su ci gaba da biya na fata mun fahimci maganar umar bin khattab su ci gaba da biya to yanzu anan muka kawo ƙarshen magana a abin da ya shafi jiziya da al'ushar kuna ji da ke ko da jiziya da ake karɓa a hannun ahalul kitabi da majus da kuma ushur da ake karɓa a hannun dukkan wanda ba musulmi wanda ke cikin zimmiyin ahalu zimma mun gane wannan da ke ko akan wannan mun yi darasi hudu darasi uku akan abin da ya shafi jizya darasi guda na yau akan abin da ya shafi ushe kuna ji da ke ko duk waɗannan bayanin sun zo a kitabun zaka ne kuma kitabun zaka kaga financial abin harka ce ta kuɗi shigar kuɗi shi yasa waɗannan ba zakka ba ce don su ba musulmai ba ne za ka ga dukka ta malik ibn anas da zurfin iliminsa na cewar su musulmai zakka suke bayarwa za ka yi tambaye ta wanda ba musulmi ya fa ya noma masara buhu dubu mun ji musulmi ya noma masara buhu dubu mai zakka shi buhu ɗari to wanda ba musulmi ba fa da ya noma buhu dubu shi zai ba da haraj kullum da ke ko kaga musulmi ya yi kasuwanci shekara ta dawo ya ba da zakar kuɗi shi wanda ba musulmi fa zai ba da ushur kenan ko nisfin ushur saboda haka idan akwai buƙatar a kawo abinci sai a rage tax ɗin abinci shi sa kake ganin hukuma idan tana son abu kaza waita a ƙasar gaza an ce an cire mashi tax sai ga abin nan 'yan kasuwa abin nan masu shigo da ka suna ƙoƙarin shigo da wannan don wani tax din zai ga yana neman ma ya fi kudin kaya ya fi kayan kudi na fatan ko fahimci wannan da kyau sai ka sami yan kasuwa sosai za ga wani kayan ma asalin kayan da ka so kudin kawo shi yana neman ya fi shi ya fi shi yawa kudin kawo shi kawai alhazai da kaji suna cewa suna zubar da kaya ai kudin da za su biya na kilo a ɗauko musu shi ya fi ya fi kayan don ya sawo kaya misali a ce riyal goma misali a ci zai kawo shi riyal ashirin misali nake to ire-iren waɗannan abubuwa yanzu ya rage ka yi tambaya ya zai a gane abu kaza ushir abu kaza nisful ushir ya za ta ya za a gane me yake da suna kuɗin balle a fitar da al'ushir ko kuma nisful ushir na fatan kun fahimci wannan da ke ko wannan ya ba a fili yake a fili yake musamman ma yanzu da ake da komai an yi na nashi motoci ne gaba ɗaya suna da takardunsu kwantena gaba ɗayanta tana da takardu da abin da take ɗauke a cikinsu ba a kan buɗe wasu kwantenonin ba ne aka gama muggan makamai kana jifa shi controller general ɗan bana kwastam. yake cewa yake magana da 'yan jarida ba yake ce da su wannan bindigar wannan bindigar idan aka yi harbi da ita so ɗaya ba mutum da ita kake kashewa ba ba ku ji ba ne a rediyo ya faɗa yi ya ce in aka harba ta to haka in aka yi sirki kawai gaba ɗaya ta tafi ne ba ita mutum ɗaya za ta kashe ba yake maganar illar aika tsohon soja ne yana maganar illar bindigar ba ku gaba kame da za ka ga aka samu ƙwararru da za su gano ayyuka cini a guji kaga wasu kayayyakin an so su da aka so su sai aka rai canza masu takardu domin canza takardu shi zai canza revenue nasu Allah ta'ala ya tsare mu baki da Allah ta'ala ya tsare mu baki da Allah ta'ala ya tsare mu gaba da to kuma gwamnati da man revenue ta tasa a gaba da musulmi da wanda ba musulmi ba ita da mota da yakuwa da da alaihu da komai karba take yanzu darasi na gaba sai kuma mu koma kan abin da ya shafi zakka tunda za mu tashi babu shira'i sadaqati wal audi fiha Allah ta'ala ya amfana da mu baki daya subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk